Ƙato bayan ƙato. Ƙaton gardi bayan ƙaton gardi. Habba me ya yi zafi. Me yi zafi. Kaga babban namiji wai ya je yana neman namiji kamar uwan shi. Yona mai daɗin me zai ji menene abin a ciki. Wannan rayuwar ta riga ta cuɗe ta riga ta lalace ta juye an riga an zo ƙarshen zamani. Abubuwa masu muni sai ƙara yaɗuwa suke yi. Me za ka ji a cikin a jikin namiji ɗan uwanka? Ga mata na. ka je ka aura kuma ko da aka ce mu ma ku yi aure har hudu banda ma mata da aka ce su aure guda daya hudu ba za ka je ka aura yau ba ka nan gobe ba ka nan an jima ba ka can amma sai ka je ka nemi kato bayan kato yau me za ka je a jikin shi dan Allah maza a daina a gyara wannan ba abu bane mai kyau ba a ba ce mai kyau karshen duniya ne ya riga ya zo subhanallah wannan abu ba shi da kyau dan Allah da annabi a gyara a daina babu to abin yana mana ciwo nace ni dai yau gaskiya bari in buɗe aiki bari dai in zo in yi magana akan wannan abin da yake ci mini duwa a ƙwarya gaskiya abin ya yi yawa abin ya yi muni wani labaran idan mutum ya ji shi hankalin shi ma ba zai ɗauka ba dan allah a daina a kula dan allah na amince ku